ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da sake sada daidai wannan lokaci. Insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin mijin aminiyata. Za mu dora daga yadda muka tsaya jiya. Don ba manta mu jiya mun tsaya inda Jafar ya saki Li'imma yake ja idan ta samu miji ta yi aure Jafar na Rabi'a ne. ta mutu ta bar shi zai jira ranar mutuwarsa domin su haɗu a Darussalam. To yanzu za mu ɗora. Wannan saƙo ya rikita Ni'ima ta rinƙa kwarara ihu an ɗauka na iskanci ne ashe ƙaiƙayi ne ya dawo kan mashekiya tun ana ɗaukan abin yanzu an jima har abu ya tatura ta fara surutu. Surutan tana tona asirin kansu. Tashin hankalin da kowa ya shiga ba kaɗan bane aka rinka Allah wadare da halinsu Da ƙyar Abba ya rarrashi dadin Ni'ima ta koma gidansa yana tur da Allah wadarai da halinta ita da uwarta aka rinƙa yi mata magani amma babu sauƙi. Abu sai gaba yake yi dole sai ɗaki aka ware mata aka rinƙa kiran malamai suna yi mata rugiya. aljani kuwa ya ci laya akan ba zai bar ta ba tunda Rabi'a ta fi ƙarfinsa ai dama sai da suka yi sharaɗi shi baya zama haka nan ba tare da ya kaɗa. ba tare da ya kaɗa wani juji ba suka ce sun ji sun gani saboda haka babu inda za shi abu kamar wasa abu sai gaba yake yi ta kai tana tsigar gashin jikinta da kanta tana cinyewa kusan shekarar ta guda haka sannan aka samu da ƙyar wani malami ya raba su amma me yana barin ta ya koma kan hajiya fatsum tashin hankali ashe ga inda ake hauka can tuburin rawa da juyi take yi tana yagar jikinta tunda aka yi katari a ta falle daga gidan sarautar har yau ba a ji ta ba inda ni'ima take cikin tsananin nadama mabayyaniya san zuciya da zugar jahilan iyaye ta kai ta ta baro ta gashi ta yi uku babu babu mijin da take hauka a kan shi babu aminiyarta babu auren kuma babu mutunci da kima sai ma tarin tsana da ƙyamata da take fuskanta a gurin mutane Ta zama kamar mujiya gurin dangi da mutanen gari daga ita har uwarta babu mai musu dariyar rahama sai dai habaici da shi. da shagube wani abu na sa ta kukan tashin hankali takan daɗe tana tunanin rayuwarsu ta baya da ta. da irin alƙawarurrukan da suka rinƙa yi wa juna takan yi nadama tare da tambayar kanta me yasa ta yi kaza me yasa ta yarda aka zuga ta ta yi kaza ina za ta ga bestinta da gaske Besinta ta mutu ta sanadin ta sanadin mugun abin da suka yi mata. Tana tuna haka sai ta ƙara rushewa da kuka ita ce asalin asararriya mara gatan rahama da ta shiga. Tsakanin ma'aurata ta zamo sallar sanya su bakin ciki tabbas ta ɗebi kaya mai yawan da ba ta da mai sauke mata gaba ɗayanta ta yi sanyi ba ta iya komai. Sai kuka takan tuna a baya idan ta shiga mawuyacin hali Rafi'a ke ba ta shawara. Yanzu babu Rafi'a waye zai ba ta shawara takan ji dama haƙuri. ta yi da Jafar tun a farkon farawa kafin ya aure ta, da ta gane ƙawarta yake so, ta bar shi ya auri aminiyar tata da yanzu duk hakan ba ta faru ba, amma son kanta ya sa ta ƙin gane kuskurenta, sai da ta aikata kuskuren da ya zarta kuskure. A ɓangaren Rafi'a kuwa shaƙuwa ƙara shiga tsakaninta take yi da Jamal dole ta sa ya ya haƙura da maganar soyayya ya ɗauke ta kawai a matsayin ƙawa mamaki yakan yi da wasu abubuwa da take yi da ya shafi harkokin lafiya yakan ce mata a ina ta yi karatun medicine sai kawai ya ga ta fashe da kuka ta ce tabbas na yi karatu jima kuma mijina ma babban likita ne amma na kasa tuna wani abu da ya shafe shi ko ya shafe ni Jamal, mijina fitaccen mutum ne fa ina tuna kamar ya mutu kamar bai mutu ba baya son yawan fur furta masa mijinta mijinta da take yi shi yasa yake basar da zancen ya auna ya auna ta da abubuwa da yawa sai ya ga ta wuce tunaninsa yau tun safe yake tunanin me ya kamata ya mata wanda za ta ji daɗi murmushi ya yi ya gama ayyukansa ya isa gidansu tana harabar gidan tana wasa da ɗanta bari'a da ke ta faman laulayi na gefe tana shan lemon tsami ya shigo ta tsaya da buga bol ɗin da yayi fakin ya fito mayar ya rufe shi da sauri yana kiran Abba Oyoyo ɗaukan yaron ya yana cilla shi sama ya zauna suka gaisa da Bari'a ya dubi Rafi'a ya ce maman ɗana ina son magana da ke tsuke fuska ta yayi murmushi ce ba na nan ba nan na nufa ba Hajjaju ko kina da interested akan aiki saurin kallon sa ta yi kuma ta yi dariya shi ma dariyar yayi ya ce akwai sabon asibitin da yayi Jafar ya buɗe a nan a nan jikin famasi ɗin mu rafi'a memorial hospital su muna buƙatar ma'aikata shine nake ganin kamar kina da rawar takawa idan babu damuwa zan baki gurbi a asibitin kema ma rinƙa rage kewa amma me kike gani wani ihu ta yi ta rungume shi tana dariya Shima dariyar ya ce kin ki aure na kuma kina susuta ni me yasa anya kina bin adalci kuwa nan da nan ta haɗe murnar ta ta ce ba za a aure ka baɗin ni ta mijina ce shi shi kaɗai kawar da zancen ya ya ce zan gama miki komai ranar litinin ki fara zuwa aiki kawai sosai ta ji daɗi kuma ta yi masa godiya har ya miƙe ta ce amma zambal ba da takardu na a hannuna da mijina ya tashi mutuwa da su ya mutu dariya suka yi duka ya ce ba zan baki inda ki ke aiki mai wahala ba saboda gudun shirme ni ina ji ma a lab zan barki dariya suka yi kalle ta yi murmushi ya shigo mata ya shiga mota ya tafi Bisa ta da kallo bari a ta ce yana bani tausayi sosai Rafi'a ya ƙi haƙura da waha. Da wahalta miki ke kuma kin ƙi haƙuri ki karɓe shi don Allah ki ba shi dama ko yaya ne. Ajiyar zuciya ta yi ta zauna tana matsa mata ƙafa ta ce uwar biyu ba za ki gane ba ne kawai Allah ba zan iya haɗa soyayyar wani da ta abu mayar ba. Ki bar ni kawai sanin idan ta cika magana fushi za ta yi da ita ya sa ta yin shiru kawai suka ci gaba da hirarsu tana bayyana jin daɗin ta. da aikin da Jamal ya bata wannan kenan. Hakan ce ta kasance kamar yadda Jamal ya faɗa mata ranar Litinin da kansa ya zo ya ɗauke ta zuwa asibitin da safe tare da bata takardun ɗaukar aikinta cike da ta bashi duk da ba a bata wani ɓangare ba tunda suka shiga asibitin gaban ta ke faɗuwa har suka shiga reception ɗin tana bin hotunan da aka maƙale a reception ɗin da kallo Tana sauke ajiyar zuciya Bata kai ga gama kallon hotunan ba ta murya a kan a bayanta an ce mata sannu gabanta ne ya yi ya sake bada wani dam ya sake bada wani dam har sai da tayi kamar zata ta faɗi ya saurin kai hannu ya riko ta ta ja wata wawiyar ajiyar zuciya tare da zuba idanunta kan fuskar sa murmushi ya sakar mata yace wa kike tunani haka numfashi ta sauke tare da janyewa daga jikinsa ta ce ka tsorata ni Jamal sai na ji muryarka kamar ta GM ɗina da sauri ya kalle ta ya ce waye shi ɗago kanta ce ta ce baban mahir ɗina wani lokacin ina tuna wasu abubuwa game da shi amma fa raina yana faɗa min ko ganinsa na yi ba zan gane sa ba saurin zama jamal yayi saboda cikin kwanakin nan kalamanta suna sanya shi cikin tunani to amma alhaji Shan ya ce ita ƙanwar matarsa ce to me yasa kalamanta suke kama da wacce wani abun ta ya ɓata ne Kullum tana saba lambobi idan an tambaye ta. Sai ta ce jiyan ɗinta ya mutu kuma idan ta zauna sai take kalamin da suke nuna wani abu saɓanin haka. Zuba idanunsa ya yi a kan hoton Jafar da ke maƙale ƙato. A reception ɗin ya zuba wa Mahir ido yana nazarin wani abu. Haka dan ya ji zuciyarsa na raya masa wasu abubuwa duk da ya daɗe yana ƙoƙarin bijirar da su. Amma sun ƙi barinsa miƙewa ya ya dube ta ga mamakinsa ita ma hoton ta kafe da ido ko ƙiftawa ba ta yi kama hannunta ya yi ya ce kin san shi ne numfashi ta sauke mai ƙarfi ta yi murmushin yaƙi ta ce a'a kawai da na kalli hotonsa sai na ga yana min yanayi da wani da na sani shekarun baya amma fa na kasa tuna inda na san shi ƙila ma a hanya na taɓa ganinsa sake shiga ruɗani yayi bayan ya raka ta ofis ɗinta ya koma nasa cike da tunani mamaki gami da zulumi wannan abin yana bashi ciwon kai wayarsa ya ɗauka ya lalubo namban yayinsa ya danna masa kira ringin biyu ya ɗaga muryarsa aka salance ce meye kuma yake faruwa jamal ajiyar zuciya ya sauke ya ce abubuwa da dama suna faruwa fa prince ka yi ƙoƙari ka zo niger gida ya rikice gefe kuma da wani rikitaccen abu da yake sani tunani da shiga zulumi tashi yayi daga kwanciyar da ya ce jikin bare bare ne koko wani abu ne daban shiru yayi na ɗan lokaci kafin ya ɗago ya ce mai martaba ya matsa min na yi aure har yana ikirarin idan ban kawo ba zai zai zaɓo min so ni kuma wacce nake so ta ki bani dama a ƙarshe ma ta dasa min ya yayi ina son ta sosai amma na fi jin tausayin ta yi losing memory ɗinta gaba ɗaya ba ta iya tuna abin da ya faru da ita shekaru uku baya sai dai wani lokaci takan so takan so tuna wani abu amma ba bata samu dama amma ba ta samun dama. A farko ina ɗauka kama ce kawai kake yi da Mahir amma yanzu na fara tantamar hakan. Ina ji a raina kamar ba kama ba ce, jini ne yayi don Allah ka zo ka ganta ko ka cire min ko ka cire min kokwanto ni ma na samu salama. Shiru Jafar yayi kamar ba zai ce komai ba. Sannan ya magantu da cewa bana barbarin sake shigowa Neja har ƙarshen rayuwata Jamal bani da wani abu da yayi min saura da zan kalla na ji daɗi komai na kalla damuwa yake ƙara min am kaga ka manta da lamarin yarinyar ka nemi wata ka aura ka zai shaida cewa ni fa ba hakan ba hakan ne damuwata ba damuwata ka bani dama na gabatar maka da ita ka zai shaida cewa dakata dalla malam idan ka idan ka gabatar min da ita me zan yi mata kai ne hakan ya kama saboda kai kake nema a gurinta ni ba na shiga sharafin wani kayi naka nayi nawa kawai ƙir ya kashe wayar cike da takaici Shi ma Jamal ransa ya ɓaci sosai yana mamakin baƙar kafiyar Jafar da gaske duk ya mai da kansa majanuni duk wani abu mai amfani idan aka zo masa da shi sai ya kama faɗa kamar an ce masa shiga wuta. Tun daga wannan ranar Jamal ya mayar da hankalinsa wajen bincike bisa lamarin Rafi'a da kalamanta, inda a gefe guda kuma yake ƙoƙarin samo wani abu da zai tabbatar masa da zarginsa. Yau dai tsoro ya cire Kasantuwar Asabar ce Rabi'a ba ta da aiki ya sa shi shiryawa ya nufi gidansu. Ya kuwa ishe su a falo tana ta tsokanar Bari'a da cikin ta ya fara girma Alhaji Hisham ma yana taya ta. Kasantuwar Jamal ya zama ɗan gida ya sa shi zama kusa da Rabi'a yana duban Bari'a ya ce, Antummi ya nauyin jiki kuma hararsa ta ta ce, Gulma me yaushe rabanka da ka zo ka duba ne shafa kansa ya ce wallahi abubuwa suka yi min yawa. Su bana da lokaci kaina ko hajiya ta hararsa ta yi murmushi tare da kwantar da kansa a kafaɗar ta ce ɗan ƙara ta kin ji dariya suka yi inda ita kuma ta yi murmushi kawai ya haɗa su ita da shi da mahir da mahir ya ɗauke su hoto ya yi ajiyar zuciya ya ce zuwa zan yi a wanke min a wanke min shi nake ke kallon sa tun da kin ga aure na ita dai bata ce komai ba ta miƙe ta shige ɗakinta zuwa yanzu tausayin jamal yana neman yi ma zuciyarta illa Kwanciya ta yi ranta babu daɗi. Ta rasa me yake sa ta damuwa kwanakin nan tana jin kewar mutane da yawa kuma suna yi mata gizo a idanunta sai dai ta kasa tuna su idan abin ya dame ta sai ta sa kuka kawai haka iyayen riƙon nata za su yi ta ta har sai ta yi shiru ko yau ma duniyar da ta tafi kenan ganin kanta ya fara ciwo ya sa ta tashi ta ɗauro alwalar la'asar ta yi sallah ta ci gaba da lazuminta zuwa wani lokaci mai tsayi. sannan ta tashi ta nufi kicin ta ɗora musu abinci sai bayan magariba ta gama girkin ta jira a dining sannan ta koma ɗakinta tana duba wani littafi tana jin nishaɗin karatun sa. wayar ta yi ringin sai da ta katse sannan ta janyo ta aka sake kira ta ɗauka ta ga namban da ke yawo a kan sensor ɗin ta ja tsaki abokin alhaji hisham ne alhaji hassan ya takura mata ya hana ta saka yo banda ma abin abinsa ta ki amsar saurayi sai shi mai mata har da yara kashe wayarta ta yi gaba ɗaya ta kwanta tana ci gaba da bincikenta bayan ta gama ta miƙe ta ta yi sallar isha ta fito falo ta zuba abinci ta koma ta ci a ɗakinta sannan ta gyara kwanciya tana mamakin kanta a wannan kwanakin abubuwa sun cunkushe wa kwanyarta da zuciyarta ta kasa samun mafita sai addu'a da take yi Allah ya kawo mata mafita cikin rayuwarta to amin suma amin tun da asuba hajiya bazum ta tashi jikinta da sauƙi sai dai surutan da har yanzu ta ta bar su tana kulle a ɗakin da aka bar mata duk gidan babu mai zuwa gurinta hatta yaranta mata sun ce ba za su iya ba sai hajiya inna da jamal idan yana gari zuwa yanzu abubuwa ne suke damun zuciyar kowa da yake makusancinta musamman jamal da su baɗin surutun mahaifiyar ta sai ke neman zautar da tunaninsa to yau ɗin ma kuka take yi tana kiran sunan bilkisu tana gunji tana cewa ni ce na raba ta da ɗanta kuma na sa aka kashe ta a asibiti ni ce na raba shi da matarsa da ɗansa na hukata ta ta shiga duniya mota ta yi gori a kansu ni ce ni ce komai ni ce amma ban san waye ya yi masa farraku da mu ba ban san ya aka yi ya daina na da tausayi na ba jafar ka zo na feɗe maka biri rufe mata baki jiya inda takan yi ta ce zafin ciwo ne yake sa ta surutu shi dai jamal ya shiga cakwakiyar tashin hankali domin kuwa ya san banza ba ta kai zomo kasuwa tabbas in ka ji gangami da labari to yau ɗin ma hakan ce ta faru tunda da ta tashi take kiran bilkisu jafar rafi'a kowa mamaki yake yi to wace wace ce bilkisu kuma sai baya sun gama gyara ta sun fita Jamal ya duba jayin inda ce wai wace ce Bilkisun da bare-bari ke yawan kirare numfashi ta sauke ta ce ban san ta ba kafin zuwa na gidan da aka yi ta an ce ta haihu ne ta haifi ya mace kwana uku da haihuwar aka shiga ɗakin ta aka ga tana ta fitar da fa da alamu wani abu ya faru a nan aka yi da ita asibiti ana zuwa asibiti aka gano guba aka bata a kunu a kunun kanwa a wannan rana dai Bilkisu bata kwana ba Shi kuma mai martaba lokacin yana tsakiyar wasake bai iya ɗaukar mataki ba da aka so tsawaita bincike ma hanawa ya yi shi ne aka ɗauki yarinyar aka bawa Hajiya Fatsun lokacin ita ma ta haifi Jafar don dama rana ɗaya aka haifi Jafar da yayar yayarku Nafisa. Wannan dalilin ya sa suka taso tare iyakar abin da na sani kenan. Jinjina kai yayi ya fice daga gidan kai tsaye gidan sa ya nufa ya yi wanka yayi sallah ya dauki waya ya fara dannan sa Cikin sa'a ko ya tarar da yayin nasa online suka gaisa ya tambaye shi mutanen gida shiru. Ta dan ratsa dabara ce ta faɗo wajen Jamal Lalubo hotunan sa da Rafi'a ya tura wa Jafar ya ce yayi ga surukarka ka sa mata albarka ina jin yarinyar nan ko ba ko bata amince ba zan aure ta in dai za ta zauna da ni cikin Jafar ne ya kaɗa ya mike zaune da sauri cikin tsananin tashin hankali. Da mamaki ya kira wayar Jamal ya ɗaga ya ce, Ina ka samu hoton Rafiyata? Miƙewa shi ma Jamal ya yi cikin sarƙewar murya ya ce, Da gaske ka santa yaya ina ka santa meye alaƙarka da ita don Allah kit. Jafar ya kashe wayar tsabar kiɗima da tashin hankali ina Jamal ya san rafiya, dama ashe bata mutu ba ina ta ɓoye wa ganin sa tsayin waɗannan shekarun kusan an tafi shekara hudu. Me yasa ta kasa neman sa a halin tana raye kuma ta san shi ma yana raye? Tambayoyin da yake ta jera wa kansa kenan Baba amsa dole ya miƙe ya fara neman lambar mai martaba bugu biyu ya ɗaga ya fara zayyane masa abin da ke faruwa mai martaba ya yi hamdala ya ce dama da safe nake son kiran ka, ko me kake yi ka bari ka taho gida abubuwa fa sun lalace ina buƙatar ganin ka da gaggawa sai daga bansa ya faɗi da mai martaba ya ce dole ya taho gobe ya san wannan kiran ba shi da mafita Shi yasa ya ajiye wayarsa ranar bai rintsa ba kamar yadda Jamal ma bai rintsa ba. Ita ma Rabi'a da bata san me yake faruwa da faruwa ba bata rintsa ɗin ba saboda wani azababben ciwon kai da yayi mata dirar mikiya tun daren take juyi har gari ya waye sannan ya ƙara ta'azzara har ta kai ta ga ficewa daga hayyacinta. Da safen ku Alhaji Sham ya kira Jamal yake faɗa masa abin da take faruwa duk da yadda ya kwana da mutuwar jiki bai iya sharewa zuwan ba haka ya nufi gidan suka ɗauke ta sai asibiti suna tafe yana tunanin tashin hankalin da yake tunkaro shi in dai ya kasance Rabi'a ta zama matar yayansa da gaske shi yanzu me makomar ƙaunarsa gare ta asibitin ma kasa hasala mata komai yayi ya haɗa ta da wasu likitocin suka duƙufa kanta shi kuma ya duƙufa tunani lokaci zuwa lokaci yana share hawaye dole ta tabbata Rabi'a ba tasa ba ce kenan haka ya yi ni a ruwa ya kasa haɗiya bai ji sanda aka turo ƙofar ba sai ji ya yi an janye hannunsa daga tagumin da ya yi ya ɗaga kai tare da miƙewa da sauri suka rungume juna ya ce duk wani abu mai duk wani abu muhimmanci ya gaza kaiwa muhimmancin da zaka taho takanas saboda shi Amma wannan ya kai tabbas da ka san hakan da tun farko ka zo ka raba ni da ita. Ba sai da zuciyata ta saba da son ta ba duk da ita ba ta taɓa so na ba kullum kai ne a bakin ta kai ne kai take ambato ko da yake ta manta da siffarka ta zahiri amma ba ta manta da yanayinka na ni ba. yai Jafar me yasa ka bar ni na saba da matarka da ɗanka sabo mai tsananin da nake jin ba zan iya rayuwa babu su ba. Shafa bayansa ya yi jan gesa daga jikinsa ya zaunar da shi ce ka yi Jamal haka Allah ya tsara mana. Tunda na yi rayuwa mai tsayi babu su kai ma za ka saba har ka mamanta da su. Kai da baka san wace Rafi'a ba ni na sani ina santa da jikina da zuciyata da ruhina ba zan taba amfanuwa. Babu ita ba kai shaida ne. Nikewa yayi zai fice Jamal ya rigo shi ya suna cikin asibitin nan bata da lafiya tun safe. Daga haka suka fita suka nufi ɗakin da Rabi'a take kwance, Anti Bari'a tana zaune a gefenta. Suka yi sallama ta amsa tare da miƙewa ta dubi Jafar. Dubi Mahir da ke ta wasa mamaki ya kama ta ta matsa ta. Dago Mahir ta ce, ka yi gaskiya Jamal idan da idan da Mahir ɓata ya aka tsinci shi aka ga yayanka ya zo wucewa a hanya za a ce masa ga ɗanka ikon Allah kenan murmushin yaƙi Jamal yayi yi inda tuni Jafar ya wuce inda Rafi'a ke kwance zuba mata ido cikin tsananin tausayin kansa da da godiya ga Allah da ya haɗa su a duniya ba tare da ɗayansu ya mutu ba hannu ya sa ya shafa kansa kanta kawai sai ya faɗa jikinta ya rushe da kuka mai sauti yana cewa ashe mafarkin gaskiya ne ashe mafarki na gaskiya ne Rafi'a kuna raye ke da ɗana kika watsar da ni kika ƙi nema na kika ƙi na ina ni da iyayenki kika bar ni cikin zulumi da ciwo da ciwon mara da ciwo mara magani Rafi'a me yasa kika ƙi nema na don Allah har yaron mu yayi girma haka ajiyar zuciya ta yi ta ji ta ja mai ƙarfi wacce ta sada hancinta da wani ni'imtaccen ƙamshi da ya fara tariyo mata wasu abubuwa da suka faru a baya ai kuwa sai ta miƙe ta angaje shi da sauri tana faɗin wayyo inna lillahi za su haukata ni Jafar za su raba ni da kai Hajiya bari bari da Besti Jafar rufe mata baki yayi da sauri tare da rungume ta ya fara tufa mata addu'o'i suna sun ɗauki lokaci a haka tana maƙala a jikinsa kafin ta janye ta ta buɗe idanunta har cikin nasa shi ɗin ma ita yake kallo ta ja ajiyar zuciya tare da ɗaga hannu ta ce alhamdulillahi Da wannan mummunan al'amari ya kasance mafarki, sai kuma ta fara bin ɗakin da kallo, kowa ita yake kallo, ta shafa cikinta tare da sake kallonsa. Ta ce, Jafar ina jariri na? Ina Hajiya inna? Ba ɗakinta nake ba, me ya dawo da ni asibiti bani da lafiya ne? Mazawa ya yi gabanta ya riƙo ta daidai lokacin da Mahir ya taso ya taho ya riƙe ƙafafunta ya ce, Mummy kin ga Abban nan yana kuka. Juyawa suka yi ga Jamal da gaske hawaye ne sosai yake zuba a idanunsa kallon Jafar ta ce jiyan kuna kama da wannan mutumin. Waye shi da sauri anti bari atar da Jamal da Alhaji Sham suka kalli juna Alhaji Sham ya ce alhamdulillahi a hakan ma wato da tunanin farko ya dawo sai ya kore sabon tunani ya aka yi haka ne wai me ya faru. Nan Jamal ya kwashe komai ya faɗa wa Jafar abin da yake faruwa da dalilin haukacewar Rafi'a ai kuwa ta yi kuka sosai tana jinjina girman abin da ba yi tunanin hakan ba tace Kun cuce ni hajiya ke da na'ima ban taɓa tunanin rashin imanin ku ya kai haka ba, me na tsare muku da kuka cutar da ni haka Allah ka sani wallahi ba zan taɓa yafewa ba. Allah ka bi min haƙina da gaggawa sun raba ni da mijina, sun raba ni da iyayena, sun raba ni da garina, sun raba ni da hankalina, Allah ka yi musu daidai da abin da suka yi min. Sake kamo ta Jafar ya yi ta lafiya a jikinsa, tana shafa bayansa tana ci gaba da kukanta ta ce, Ba su cutar min da kai ba ko mijina ina sa'abba na da ammi, ina hajiya ta da karimatu. Wayyo mijina sun cutar da mu ni kan ko ka yafe wa hajiyanka. Wallahi ba zan yafe mata ba, shi ma hawaye yake bai ƙara tabbatar da ya yi misin ɗin wani bangare na rayuwarsa ba sai yau. Babu mata babu mata babu ɗa kai waɗannan mutanen sun ta gayyara shi ba haka suka so ganinsa ba shi ma ba zai yafe ba sun daɗe suna koke-kokensu sauran mutane ɗakin suna taya su kafin da ƙyar suka yi shiru daidai lokacin da Jamal da mai martaba da Abba suka shigo bayan su kuma Amice da Hajiya Inna tuni Rabi'a ta saki Jafar ta kwasa ta yi gurin Abba da gudu ta faɗa jikinsa tana sake rushewa da kuka Hajiya Inna ce ta kalli Hashim Hisham ta ce a'a Hisham ya aka yi haka dama a gurin gurinka Rabi'a take ya aka yi ban ganta ba. Wata na uku fa da zuwa gurin yayin Rakiya na yi sati guda. Shafa kansa ya ce haka Allah ya nufa mama in zaki tuna lokacin ai na ce ki zo gidana kika ce sai bari'a ta haihu sauri kike yi da kin zo kila da tuni ba wannan zancen ake yi ba nan aka rinka mayar da magana ita dai Rafi'a tana kwance jikin Ami tana kallon Jafar shi ma ita yake kallo kallon ƙurilla ta yi ƙiba ta yi wani kyau alamun hankalinta ya a kwance yake saɓanin shi da yake a koda a koɗe sai tsayi da dogon hanci kawai amma duk wanda ya gan shi ya san a fukace yake daga nan sallama aka sallama aka rubuta mata suka dunguma sai family house ɗinsu su alhaji shannan nan fa aka aka yi mayar aka yi tambayar da yadda aka yi shi dai jafar ji yake yi kamar ya ce yana son ganawa da matarsa amma kuwa da suka taho yake hannunsa yana jin ƙaunar ɗan nasa tana ratsa shi tare da tausayinsa duk shirin gatan da ya yi wa rayuwarsa da ta ɗansa an rushe masa shi ɗansa bai ma san shi ba sauƙin ma da ke ya san ƙaninsa sun shaƙu sosai mayar da ɗan banzan surutu idan aka tambaye shi ina abbansa sai ya ce da abba baƙi ne abba na amma yanzu abba fari ne abba na dariya Jafar ya ce yaro ka san gaskiya ni na sha wahala ta da wannan uwar taka tun daga neman aurenta har kawo cikinka da laulayinka kawo yanzu ban huta ba ƙanne nawa kake so a yi maka sai ya yatsan yatsansa babba ya nuna huɗu kowa dariya yake yi suna yabawa da wayan yaron a daren mai martaba ya ce za su wuce bauchi da ƙyar suka haƙura suka roƙi alfarmar su bari sai da safe a ta je ya a suka koma gidanta shi kam jafar bai so hakan ba ya so ya samu keɓewa da ita don bai dai kawai baya so ya fito da maitarsa fili ne suna zuwa gidan kwanciya ta yi zuciyarta wasai ita kaɗai a ɗakin ta kasancewar mahir ya bi ubansa tana ta juyi tare da tunanin mijin nata ta ji wayarta tana ringin ta ɗauki wayar Tana duba lambar duk da bata da ita yanzu, amma ta faɗo mata a ranta ta yi murmushi ta kara a kunnenta ta ce, Na so a ce yau tare da ke zan kwana. Na wuce gajiya ta na bayyana miki asalin halin da na shiga saboda rashin ki Rabi'a na ga rayuwa fa. Mutanen nan sun cuce ni katse shi tai da cewa samin jaye sun cuce mu dai. Murmushi suka yi tare yace so nake na ji ki a jikina matata don Allah bari na zo na ɗauke ki wallahi tun da na ganki na kasa control ɗin kaina na daɗe ina azabtuwa sai dai a yau zata ta bambanta da kowacce saboda ke ce kika hargitsa ni da kanki Sarai ta san halin sa nan ta ringa masa magiya amma ko a jikinsa sai ma ya kashe wayar ya nufi ɗakin Jamal ya ce ba ni makullin motar ka zan ɗan fita. Kallonsa ya yi zai yi magana ya ce ban son tuma in ka so ka kulle gidanka wallahi ba zan iya kwana ni kaɗai ba yau dariya jamala ya ce a baya kuma ya aka yi shi ma murmushi ya ce haƙuri kuma lokacinsa ya ƙare to masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya kasance da Maman Kara TV a koda yaushe kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing na barku lafiya